الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله إذا من تابع ما كان ya من mun tsaya آية aya ta 35 a سورة من البركة سورة الأنعام yau kuma za mu tashi bi iznihi ta'ala farkon aya ta 36 shine ba ne ce walamma asbata na ala qulubil a akinatan wa fi adhanihim waqara saru bi dhalika min qabilil mauta cikin ayoyin da suka gabata a baya ubangiji ta'ala ya tabbatar mana cewa ya sanya mulki a cikin zukatan kafirai wajen na ala qulubihim akinatan an yafqahu sannan ya kuma sanya riki a cikin kunnuwansu sai da ba za su iya sauraren gaskiya ba saurare na fahimta malaiti saru bi zalika min sabilil mauta duk wanda aka yi masa wannan to sai ya zanto da shi da matacce kamar duk ɗaya su cikin sana ya kuma unar da'awa da su ba za su iya sauraren kiran da mai kira zai musu ba ta yadda jibun ballanta na a ce da an ta kira an bai da ku to shi ne abin da aya ta gaba da Allah

wanda zai ansa wa kiranka zuwa yin imani Allah zai ne ya una su ne waɗanda suke saurare saurare na fahimta sama a tafahumin wa atibarin irin wanda suke saurare saurare na neman fahimta ne aka faɗa musu saurare na ɗaukar shi irin wannan da suke an sa maka su yi imani da kai idan ka kira yi zuwa ga musulunci wal mauta amma matattu kuwa yab'athuhum Allah su kyale su ba za su ansa maka ba za su gaskata ka ne yaba asuhum Allah lokacin da Allah zai take su an gane ku wal mauta ayyul ana nufin al mauta anan sune kafirai shabbahum bihim ubangiji ya kamanta kafirai da mutattu fi adami samai wajen rashin saurare irin saurare na fahimta da haka yake yaba asun Allah su da ne su ubangiji zai tayar da su ya farfaso da su fil akhirati a gobe kiyama thumma ilayhi yurja'un sannan kuma ya zuwa Allah ne za a maishe su za a maishe zuwa ga Allah fa yujazihim bi a'malihim wa bi anihim yayi musu sakamako da irin ayyukan sai kin وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية wa kalu har ma suka rinka cewa su kafiran maka na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinka cewa laula rabbi dan ne ba a daukar masa ba da wata mu'jiza daga wurin ubangijinsa ai kannakati wal asa kamar taguwa irin ta annabi salih wal asa da sanda irin ta annabi musa wal ma'ida da ko ma'ida irin ta annabi dan da shi ma ba a ba shi wata mu'jiza wadda za ta nuna shi annabi bane shine ma'anar laula nuzila alaihi ayatun min rabb abin da yake nufi da aya ana ana nufin mu'jiza Allah ce kun kace da su inna Allah qadirun ubangiji ala mai iko ne ala ayyunan fil aya bisa bai saukar da mu'jiza din inda ya ga dama ينزل بالتشديد وقرئ بالتخفيف ko ka ce an yunazzila aya ko an yunzila aya kira'o'i ne guda biyu ko wace kira'a ce mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce nazzala sai zan tofi ne mu yunazzila madin sa nazzala mubari'i yunazzil wato mazdar din sai zan to tanzil kenan ko yunzil kuma shi kuma madin din su ne mai anzala yunzilu mazdar din su sai zama mai inzal dukkan su dai ma'ana tana komawa kace da su inna allaha qadirun ala an yunazzila aya ubangiji ta ala da iko ne bisa ga saukar da aya wato suke ne inna allaha qadirun ala an yunzila aya balle ubangiji mai iko ne wajen saukar da mu'jiza min maktarahu cikin irin abin da suka gabatar maka cewa ka kawo musu na mu'jiza din ba kasawa Allah yayi ba walakin na la ya'lamun sai dai mafiya yawan su ba su da ilimin anna nuzulaha bala'un alaihim cewa saukar da mu'jiza irin wanda suka nema ai wannan bala'i ne akan su liwujubi halakihim in ja'a da domin in aka saukar da irin wannan mu'jiza kuma suka yi musu da shi imani ba to sai Allah ya saukar da azaba a kan الأرض ولا طائر يسير بجناحين إلا أمم أمثالكم ما تركنا فرقنا في كتاب شيء إن إلى ربهم وما من دابة في الأرض babu wata halitta mai tafiya a ban kasa domin lafazin dabba yana nufin dukkan halitta da ke ban duniyar nan babu wata dabba babu wani abin da ke tafiya a ban kasa fil ardi cikin kasa wala ta'irin yatiru bi aiki babu kuma wani tsuntsu wanda yake tashi da buga buganta fil hawa a cikin sararin samaniya illa umamun amsalukum ba ce dukkanin su al'ummomi ne halittu ne kwatankwacinsu fi tadbir khalqiha ubangiji shi ke gudanar da halittan su wa rizqiha ubangiji shi ke arzuta su wa ahwaliha ubangiji ke lura da yanayin da suke samun kansu a ciki na damuwa ko rashin ta na rashin lafiya ko na lafiya din na cuta ko wala wato wannan na nuna girman kudurar ubangiji idan ya zanto mulkin Allah ya kai ga wannan matsayin yanzu sai ya kasa wajen saukar da mutuna ga annabi in yana so a ce rikin zuwan mu'jizan nan kar su dauka cewa kasawar ubangiji ba kasawar su ba domin gagamin mulkin sa ba ba wata dabba mai tafiya a banka bil adama da dukkan wani abin da ke tafiya a banka domin lafazin dabba ya shafi kowa da kowa da haka Allah ya ce a cikin suratul nur wallahu khalaqa kulla dabbatin min ba فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ma'ana ubangiji shine ya halitta kowace irin dabba min ma'in daga ruwa kowanne asalin halittar sa ruwa fa minhum man yamshi ala batni daga cikin da aka halitta din nan aka sa su suna dabba akwai wanda ke tafiya da kafa biyu kamar wa kenan bil adama da sauran dangogin halittun da suke da kafa biyu wa minhum man yamshi ala batni daga cikin su akwai wanda yake jin ciki wa minhum man yamshi ala rijlayn akwai mai tafiya da kafa biyu ko wa minhum man yamshi ala arba daga cikin su akwai akwai mai tafiya da kafa wa akwai kuma da haka ko babu akwai kuma da kafa da haka sai ya kalku Allah ba ya ta wannan ya kalku Allah ba ya ta ya ga dukkan kaulan ababan da kafa sun su mutu inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai to wannan na nuna ganewar ikon ubangiji kenan cikakken ilimin sa da cikakken kudurin da cikakken kudurin ma farratna fil kitabi mai sai ubangiji yake ba mu kyale wani abu ba fil kitabi a cikin littafi ba wani abin da bayanin sa bai zo ba cikin littafi abinda da ake nufi da littafi allahul mahfuz shi ne lahul mahfuz ba abinda da aka kyale a cikin sa falam naktubu wanda ba mu rubuta duk abin da ke faruwa a duniyar nan na halittar wane na haihuwar wane ko mutuwar wane ko arzikin wane ko talaushewar wane rashin lafiyar wane warakar wane duk abin da ke faruwa yana rubuce a cikin lazun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ya rubuce duk abin da zai faru na duniya din nan tun kafin ya halitta sama da kasar shekaru dubu hamsin kafin halittar sama da kasar shekara dubu hamsin aka rubuce duk abin da zai faru a duniya har zaman da muke a yau yanzu nan duk farfaran da kawai da ke amma rubutun an riga an gama to wannan ke nuna gamewar ikon ubangiji wannan ke nuna cikakkiyar kudurar ubangiji ya tsara abu kuma abin ya gudana kamar yadda ya tsara da amma yanzu mai zanen gida zai iya tsara ana so a yi gida kaza ya zo mai taki kaza wani tana iri kaza bayan an fara tafiya a ga kai abin nan ba zai yi ba wannan da aka ce zai kalli nan ya kamata ya kalli nan ko ba da aka ce da kalli nan sai an canza nan amma banki da ala babu wannan cikin ikon duk abin da ya tsara haka abin yake gudana gurgudan yadda ya so in kaga abu ya canja ba wajen ya gagari ubangiji bane sai danganan damar ka kuma sai ya canja abu wallahu ba ya sa'u wa yusbit wa indahu umul kitab ya tafi abin da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama ki ce tabbatar da wanda ya ga dama ba wanda ya ce dan me kowa sai zai zura ido ya ga abin na faruwa gurgurdan yadda ya so wannan shine cikakken iko wanda ke jan hankalin mutum da ya tsorata ubangiji ya zanto mai gun dokokinsa ma na bil kitab min shay kuma rage komai ba cikin lauhul mahfuz wanda ba rubuta ba komai na cikin lauhul mahfuz da aka alkitab anan gurin lauhul mahfuz kenan ba qur'ani amma inda ku kuma wannan shine zai hada maka alaka da ayat da ke cikin wato suratul hud wato ubangiji da Allah ya amma min da fatil fil ardi illa ala allahi rizqaha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أتما يأتي كتاب يفسر سوى مبين kuma an ambaci dabba din da bayanin ta can da kuma an ta can wanda kowa ya yi duk malamai sun yi tafaki a can wurin ana nufin mu mubin a can lauyin masu to haka kitabun a nan wurin duk ana nufin lauyin masu dan wannan aya ta dace da wannan wannan makiya sai wannan ba makiya al'an'am da suratul hud dukkan su surori ne wadanda suke makiya da haka suna ba da sako galibi ne an fahimta ku amma waɗanda ke kafa hujja da wannan aya a matsayin qur'ani ya zama komai ba wannan ce ta fito da wannan matsalar ba aya ta fito da wannan sai aya da ke cikin suratul nahl da Allah ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay kada nan duk an yadda alkitab ana nufin qur'ani sai shine wanda aka saukar lau ma zuku ba saukar dan Allah ce wa nazzalna alaykal kitaba mun saukar maka da littafi shine wai qur'ani tibyanan li kulli shay dan ya zanto ya tsinci bayanin komai da komai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin to wannan duk an yi da qur'ani to amma ba wannan shi ke nufin cewa mutum ya kafa hujja da wannan ayar dan inkarin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don kasancewar tibyanan li kulli in imma jumlatan wa imma tafsila tibyanan bi kulli shay qur'ani ya kunshi bayanin komai imma a jumulce imma billa billa wadansu al'amuran bayani da ya qur'ani billa billa al'amuran bayanin da ya qur'ani a jumlace in kana son bayanin billa sai ka koma ina sai ka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dan da yake tibyanan bi kulli shay ba lalle bane zanto tafsilan kad yakunu tafsilan wa kad yakunu ijmalan amma dai ya isa a cikin qur'ani da ya isa da da in ba haka ba sai da ɗaiɗaikun hukunce hukunce waɗanda ba za ka iya samun musu aya ƙararrabin cikin Qur'ani da nuna su yanzu ka kasa fito babu wata aya ƙararra da cikin al ta nuna su ba su misali sallolin sallar sallar sallar eh, idi karamar sallar ko babbar sallah babu wata aya tsaye duk ya karra za ka fita nuna ta sai dai kai kalli ka da ke wata wata aya ah, ta salli da rabbika wani har wannan tana nufin fa sallin da rabbika wato sallar idi kenan dan an ce wani har kuma kai yanka to sai ce to babba kenan babba kenan dai ita ake yanka to karamar ba ina ta ita kuma ga ne wurin kawai sai ka ce fa sallin sallah ake nufi ko wacce ne a ce kenan sai dai a ce ayoyin da suke magana akan sallah jumlatan lalle sai idara zuwa ga dai har da karamar sallah sai dai duk bayani billahi billahi kuma sai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta kamar yadda su kan sallolin guda biyar ne din bayanin su billahi billa sai daga annabi bayanin rakoyi da yadda ake su sai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin annabi kenan dai mutum baya halatta ya kafa hujja da wata aya cikin ayoyin alqur'ani kawai ya ce wa ana nufin mutum ya rubuta alqur'ani kadai ba ruwan da hadisi musamman in ya kafa hujja da wannan aya da muke ciki sai mutum to kaga ma wato ainihin abin da ake nufi da kitab annan shine bazuma ma farratuna fil kitabi min shay babu wani abin da muka rage cikin alkitab shine da ba ko wanda ba rubuta ba kuma ila rabbihim sannan yanzu ga ubangijin su dai in zaruna za a tara su mutane fa yaqdi bainahum sai ubangiji ya zartar da hukunci tsakanin su wa yakatassu lil gamba'i min al qarna ubangiji ta'ala sai ya dauki fansawa tinkiyar da ba ta da kaho min al qarna daga tinkiya mai kaho da ta soke ta rago mai kaho da ya tunkuyi maran kaho sai Allah ya kisa sai a tafi gobe kiyama ثم يقول لهم كونوا ترابا sannan a ce da su ku kasance wato ainihin turbaya to idan ya zanto har tsakanin dabbobi ta yi kisa su gobe kiyama to ina ga tsakanin bil adam rago mai kaho da ya kai da ya tunkuyi wanda yake mara kaho sai Allah ya ji tashi da rukiya akwai hadisi na cewa da ibn kafir ya kawo su cikin fasaran wannan aya yace annabi na tare da Abu Dharr al-Ghifari wata rana sai da raguna guda biyu suna tsoro da juna sai annabi ya tambaya Abu Dharr al-Ghifari yace ka san ko me ya hada su rigima Abu Dharr al-Ghifari ce wallahi ban sani ba ban san me hada su rigima ba ga sanin dai suna gwamnati kawai annabi sai ce to Allah ya sani kuma zai musu hisabi gobe kiyama kan wani waki wani cikin to dai wato ubangiji ya san wannan kuma ba zai kyale ba har sai ya hisabi akan wannan sai abin da ya gudana tsakanin wani da wani sai Allah ya kyale sai Allah ya hukuntar da shi sai Allah ba zai hukuntar da wannan to sai ta والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يؤمن ومن يشاء يجعله على صراط والذين كذبوا بآياتنا وقد سكت قرية آيوين من القرآن كوا سم وبكم matsayin su tamfar summun wato kura ne an sama'iha sama'a kabulin wato sai da ba sa sauraron ayoyin sauraro na karfa wa bukumun kuma bebaye anin nutqu bil haqqi sai da ba sa iya kursi na gaskiya sai zulumat su kuma suna cikin duhu bayan duhu zulumatul kufr kenan suna cikin duhu wato ainihin na kafirci ubangiji ta'ala ya tabbanta kafirai da wannan mummunan kasa su kuma summun wa bukum wato sun wadanda ba sa ji dan inna al-afam ko kuma waɗanda ba sa iya furci wato don ina na al'azkam mubarak sun sa al'azkam dan in ta kuku wancan al'azkam wato mubarak sun sa dan in ta kuma waɗanda ba sa jin ko ba sa magana an fahimta ko sabana shine tasbihin da malaman balaga ke kira at-tasbih al-mursal wanda an shafe adatu tasbihi an shafe wajen usuli ta gaske wato adatu tasbihi ita ce ka kasummi wal hukmi wajen usuli kuma shine ne عدم النطق وعدم الصلاة رجل دي رجل فرسي نجسيا وانا مجل مسلمه في انتعاك جاكي في فباك تجبين كما انتعاك جاكي في اجتلاع التكبير المنطلق منطلق عليك التكبير المنطلق واتو التولم على من بلاتا والذين كذبوا بآياتنا ثم نبقوا من ذلك من يشاء الله يضلله man yashadi Allah dan duk wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaba ba yudlilhu wa sai fatar da shi wa man yasha wanda ko Allah ya tsire da shi yaj'alhu ala siratin mustaqim sai Allah ya tsora tafarki wanda yake madaidaici ina din islam addinin musulunci ya Allah ka tabbata mu kan tafarki mu قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف فيكشف ما تدعون فيكشف يحدث ما تدعون إليه إن شاء وتنفون ما تشركون قل كتيب سويا كوانا الذي من جرما أرأيتكم ku ba mu labari in atakum azabun ba idan har azabar Allah ta zo muku cikin duniya a nan gidan duniya aw atakum sa'atu ko kuma kiyama ta tsaya muku ta zo muku al-qiyamatu mustamilatu alayhi wanda tsayawar kiyama ita kanta ta kunshi azaba to a ce kawai kiyama ta zo muku daga tatar wato za ta ko ba tsammani a gairar lahi ta da'una in kuntum sadiqin yayin da ɗaya daga cikin waɗannan ababe suka faru a gairar lahi ta da'un shin yanzu wani Allah za ku kira liyakti wa ma'an da bikum dan yayi muku irin abin da ya sauka kan kudin na azaba din wal jawabu la an wannan tambaya shine a'a domin duka ko ba su faɗa ba wannan shi ne an sarki halin su na yau da gobe ya nuna in tsanani ya zo ba sa kiran kowa sai Allah an gane ko wai wa idza zakiyahum mawjun kazzulali da'aw Allah mukhlisina lahu din yayin da igiyar ruwa ta tarnike da su wato ainihin a cikin ruwa suna cikin kwale-kwale da'aw Allah mukhlisina lahu din ba sa kiran kowa sai Allah to tun da haka idan wata azaba ba ta zo ko ba ta kiran kowa sai Allah haka kenan inda za a yi tsawa ta tafiya ba za ta tsaya ba za ta kira kowa ba cewa sai Allah ne ta aka ce fada musu in atakum azab in atakum azabullah idan azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta zo muku aw atakum sa'atu ko kiyama ta tsaya a ghayra Allah tad'un shin yazo wani wanda ba Allah ba shi za ku kira a wannan lokacin in kuntum sadiqin yan har da gaske ne cewa waɗanda kuke ganin ba Allah ba suna da tasiri fi anna al-asnam tanfa'ukum in har kuna ganin gumaka za su yi amfanin ku shin yanzu za su yi wannan sai Allah ce bal ba haka bane ba iyyahu tad'u Allah kadai za ku kira fi shada'idi in kun samu kanku cikin tsanani sai yaktibu ma tad'una ilayhi shi kuma Allah ya yayi abinda kuke kiran ka domin an yaktibahu ankum abinda kuke taraki kuna neman ya yi muku fi min gurbin na cuta wa na'uhi da makamancin sa sai ya yi muku fi din ki a in ya ga dama wa kan sauna ba su ko nan take za ku manta da abinda kuka kasance suna hada Allah da shi wajen bauta ai ma su shirku na bihi irin abinda da kuke hada shi da shi ma ma su shirku na ma'a umar asmani fala ta da'una hu a lokacin kuma ba za ku yi kiran kowa ba wato nan gurin ubangiji ta'ala na nuna girman ikonsa ta yadda inda zai dumfari duniya da wata azaba duk wani ma'abucin gunki da yake bauta duk wani wanda yake ganin tasirin wani ba Allah ba yayin da azaba ta zo yana manta da tasirin wancan da saboda zai ga cewa ba zai yi masa komai ba yayin da azaba ta zo zai koma ga Allah ne kadai to tun da haka ne ya kamata kenan tun farko al'amari ya zanto mai bautar Allah kadai ko kuma ya zanto ma'anarta tabi'ar kafiran haka sun yadda da Allah amma suna hada musu fitiyoyi ne da haka idan suna cikin yalwa da walwala sai su yi sai su kirka in suna cikin tsanani kuma sai su yi ikhlasi to ko ta Allah ki kadai musulmin lahudin to sai Allah ke nuna musu ai wannan ya zama tubka da walwala abin da kuke kuma dai ku kirayi wanda za ku kira wanda ba Allah ba a cikin dukkan halaye guda biyu na yalwa ko na azaba imma kuma ku kirayi Allah shi kadai a cikin dukkan halayen guda biyu na yalwa ko na azaba amma idan kuka ce a wannan halin ku roki Allah a wannan halin ku roki wani Allah ya zama tufka da warware ku ku ku yarda da Allah gaba ɗaya ba balle sana ku amfana da kariyarsa ku ko ba ku yarda da wannan gunki ba gaba ɗaya balle sana a san a wani layi wato tufka da warware ku to duk wanda ya bar tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yake samun kansa a cikin tufka da warware sai ga a wani lokacin yana tare da Allah a wani lokacin ba tare da Allah shi bai fage a cikin wancan kadai ba balla sana a dingina na diga wancan shi ko bai tsaya wurin Allah kadai ba balla sana zan to bawa na Allah wanda yake da salati wannan kuma shi ne alkawarin da Allah ya ga dukkan wanda ya bar kuriya fa inda wallahi inna babu fitika duk wanda ya bar kuriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gungu ne mutane su ji wa annabi tawaye to kuma inda suke kuma kanka ba zai haɗu ba sai sun samu kansu cikin tukka da wara tsohon fi amrin mari فإنما هم في شكاك وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شكاك بعيد fa'ida duk wanda ya bayyana da manzo Allah sallallahu matukar ya kyale sunna yana ji na gani ko mutane su yawa suna tawaye suna ji suna gani to kuma sai kansu ya rabu yahudu da nasara da suka kya annabi kaga kansu ya hadu kansu ba da nasara su suka rabu so ba ma so ba sakamakon kin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ko yau al'ummar musulmai irin waɗanda suke kin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in kun haɗu sun yi mata tawaye sun ki bin ta to kuma akan bid'a su kuma sun samu sakani kansu ku zai taɓa haɗuwa ba to wannan ya ke shi guda ya ce dukkan falala da alkhairi ya faru ya tsare a cikin bin waliyin sa ko cikin dariƙarsa sai wancan shi ma a ce ah, cikin bin dariƙa sa kuma a cikin dariƙa sai kuma sai ka samu kuma an samu canji da sabon alƙawari da kuma sauran alƙawari <laughs> dan Allah ba haka bane ba a cikin dariƙa sai kuma sai a samu kididdigar waliyai da babban waliyai na da da kuma sababbin waliyai na da da kuma sababbin waliyai na yanzu waɗanda suka samu rajista sun ba da waɗanda ake nufi kamfani don su samu rajista in aka rage kuma mutanen su suke to wannan ne yanzu sun fi na da kan masu kuma sun furta ko da ko da ko da ba hankali ko da ku ko karara ba to tun da har mutum zai zo ko cikin tafsiri ko cikin karatu mace ba sai ta wai ranar tashin kiyama idan an tashi ana ce dukkan annabawa zo su shiga aljanna sai ce ba za su shiga ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam zo shiga aljanna sai kuma ce a'a ba zai shiga ba har sai ya burga da ya to ya burga zo ka shiga aljanna ce a'a ba zan shiga wata zuwa Usman dan Godiyo ya zo shi Usman dan Godiyo zaka shiga aljanna ya a a ba zan shiga sai malam ya zo wato malam ya fi Godiyo ko ya fi yawa Abdul Kadir ko kuma ya ga annabi ya fi dukkan annabawa gaba daya wata in ya zo ya shiga sannan kuma sai kuma ai da ta shiga ta ne mutum ya ga wannan ra'ayi rediyo ba kun ya ba tsoron Allah to yanzu ga wannan a cikin tarika sai kenan aka samu kididdigar waliyai waɗansu waliyai suka zo karshen zamani suke nema su juye mulki ga tsofaffin waliyan da bayan da ko sun fake da cewa su kashe tun farko ba wai wannan waliyan da ma suke so ba a'a idan suka kafa su su kuma sai su shiga daga kasa to wallahi duk mutane idan suka bar cewa annabi haka duk inda bid'a take za ka samu bid'a mai suna guda dariƙa kaza dariƙa kaza dariƙa kaza to kuma a ciki sai ka samu rigima tsakanin wannan alkawari ne na Allah duk inda mutane suka rubuta shirar annabi kuma su kuma hankalin su bai kwanta ba ta kan su sun sun samu rigima sun sun samu fahimta gida fa in tawallaw fa inna ma hum fi shika fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab lafi shikakin ba'id mutukar mutane sun bar shirar annabi to shi kenan in ana so a samu shirya sai a kawo ran annabi bayan tana rafu shirya farko ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila بل إياه تدعون فيكتب ما تدعون إليه إيتاء وتنسون ما تدركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة من تورو يزوى بالأمة وإن نسيك تنكا تنكا من تورو لرسل المنزلين فكذبوهم في الأمة في سورة سرية وأن المنزلين فأخذناهم بالبعثاء sai muka tanke su da tsananin talauci wadda da kuma yawan cutuka almarar la'annahum yatadarrun ko ta koma zuwa ga Allah su kaskantar da kai yatazallaluna su zanto masu kaskantar da kai fa yu'minuna su imani da Allah wato ubangiji ta'ala idan mutane sun bijire majuriyar sa arhanin suna cikin sani sai da su da azaba ko ta koma zuwa gare shi amma falan da izga'uhum na tadarru ubangiji sai ina ma a ce yayin da azabar mu ta zo musu tadarru sun kaskantar da kai zuwa ga Allah din ay lam yaf'alu zalika ma qiyam al-muqtadi lahu bi hakan ba tare da cewa ga abin da zai kila tafsirin kuma sun kida walakin kasar qulubuhum sai dai zukatan su ne sun riga sun kai kace falam iman zukatan su basa sa tautasuwa karban sako na imani wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun dan ya riga ya kawata musu dangi irin abin da suke aikatawa min al-ma'asi na ayyukan sako fa sarru alaiha da haka sai suka doge akan aikin sakon suka ji ma'ana Allah ya rubuta mutane azaba ko sako ba zuwa gare shi فلما نسوا ما ذكروا به وفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما نسوا ما ذكروا به yayin da suka yin aiki da abin da aka yi musu wa'azi da shi nasu anan bi ma'ana tsara suka kyale ma zikiru bihi abin da aka yi musu wa'azi da shi ma'ana wa'izu wa kuwitu abin da aka fadakar da su a kai aka yi musu wa'azi da su aiki da shi ba ba fa ta'ana alaihim azabu da Thank you. fa ta'ala alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu ba kulli shay wato kofofi na kowanne irin abu Minan niami da ni'imomi Minan an-ni'ami wato ainihin na ni'imomi an yi musu haka din ne istidrajan lahum wato da a musu talala mai kamar su ba dan sun gagar Allah ba hatta idza farihu bima utu har ta lokacin da suka rinka alfahari da irin abin da aka ba su na yalwan arziki na mulki na ci gaba ta fuskar siyasa da tattali na arziki faraha batarin wato farin ciki irin wanda yake na girman kai da ciki a kaznahum baktatan sai kawai muka danke su da azaba tabbatal wa su ba su ba tsammani fa idahum mublisun sai kawai ga su suna masu tsebe tsammani ai ayi suna min kulli khairin suna masu tsebe tsammani daga dukkan kowane irin Abin da wannan aya take nunawa idan mutane suka bijire ma Allah suka kafirce masa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sani a cikin ilimin cewa ba masu komawa gare shi bane ba sai ya bude musu arziki shine fatahna alaihim abwaab kulli shay a wata qira'a fatahna alaihim bi tasdiqin qira'a Abdullah bin Amr al fatahna alaihim sai mu bubbude musu abwaab kulli shay na arziki na cigaba da ke rike dukiya sayar wasu dausayi kasar noma komai ci gaba ki ta samu suna cikin irin wannan yanayi sai ka ɗauka cewa wato ainihin bijire ma Allah dan ake baya kuci su ɗauka cewa ko kuma sun gagari Allah ne in ba haka ba to da yaya za su tare masa kuma ya ci gaba da ba su lafiya kuma ya ba su mulki kuma suna zalunci kuma yana ba su kwanciyar hankali kuma yana ba su lafiyar jiki kuma yana ba su komai da komai da suke bukata shine hatta zafa farhu ma utu kawai sai su rinka girman kai su rinka gafafa to suna cikin wannan halin giyar mulki ta bai su giyar kuɗi ta bai su akaznahum baghtatan kawai sai mu danke su da azaba baghtatan ba su ko ba tsammani a wani dai ce ya ahun ba suna sai kawai azabar mu ta zo musu wato wannan azaba kuma za ta zo fayatin auna haran da safe ko da daddare da hantsi ko da yamma ba su so ba tsammani fa idza hum qabdu sur sai ka gaggawa gaba ɗaya sun zanto masu ɗaya tsammani to kenan ci gaban tattalin arzikin kasa ci gaban kere-kere ci gaban makamai ci gaban kowane irin ci gaba ba shi ke nuna dawwama ba shi ke nuna Allah na wa bishara ga al'umma cewa ba su da goma ba wannan ma izan ne sanarwa ce ke lace daga wajen Allah cewa wannan daula ta kusa karewa in kusa wannan matukar ba ka bin tsarin Allah idan daula ta su gaba ta fuskar tattalin arzikin kasa ta fuskar siyasa ke rike raba kamai kuma tana bin Allah da wannan alama ce na ta ta amma in daula ta su gaba ta wannan hanyar kuma tana ƙara su gaba ta wannan hanyar ko ba ta son bin Allah to wannan barazana ce da cewa ubangiji ya kusan gamawa da ita don ubangiji ya alkawali haka sai lokacin da daula ta kai mun makwarar ta cikin wannan shikenan wa zayyana wa zanna aduha annahum kafiruna alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha ka an lam takun fil ard wannan wake bani labari yau ya karanta a wata jarida ko wata mujalla irin masu bincike na tarihi da masu bin yanayin kasa da gano an yi wata al'umma a wuri kaza ko a gari kaza da wato sun gano waɗansu alamu a cikin waɗansu yankuna na duniya da ke nuna cewa a da can baya an samu waɗansu hadarat an ɗan samu wani ci gaba an samu wani yanayi na civilization da wayewar kai sama da wanda ake da shi a duniyar yau dai yanzu suka gano wannan suka ce ci gaban da a duniya suka samu a da can baya har yanzu ba ta kai rabin na bayan da ya wuce ba a yanzu ya suke buga wannan a cikin majallu ko jaridu ko menene sun su rum kuma ta riga ta yi bayani a walam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana akibatu na min qablihim kanu jadda min quwwatan wa a tsarin abba. wa a amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat ubangiji ta alaƙi ta dan ne mutanen yanzu ba za su yi tafiya ban kasa ba su yi tafiya cikin kasa su kai su ga menene abin da ya faru ta can akwai dan al'umma wanda sun fi ne yanzu karfi a shadda minhum sun fi ne yanzu karfi wa asarul arda sun bincika kasa ta fuskar noma ta fuskar hako ma'adanai da gwalagwalai da wa amaruha akthara mimma amaruha su rayar da kasa sama da ne da ne yanzu suka rayar da kasa wato idan ka zo magana da ibn kasir cikin garin ne da zai wuce ba ibn kafir ya rayu karni takwas yana cikin malamin karni takwas bakwai zuwa na takwas magana su kace ayo yake rubuta ta yake magana habara din da suka wuce na da sun fi dukkan waɗanda suke zamanin su da waɗanda nan gaba dan Allah ya amaruha aksara mimma amaru wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat wannan zamu suka zo musu ainihin da sako na gaskiya daga wajen ubangiji suka ce duniyar nan da aka ba su don ku ji daɗin rayuwa ku samu su kunin da za ku bauta Allah ku zo ku karbi wato ainihin abincin zuciya don kun samu abincin dangane amma sai suka bijiro manzanni da suka bijiro manzanni sai ubangiji ya gama da kama kana Allah ne zalma ba walakin kanu anfusahum yuzlimun a wani wurin kuma wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'ishataha dala sai fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu warisi kan ahlaka na min karya nawa nawa ne muka halakar na gauroni da alqarya daban-daban fasirat wanda suka yi girman kai a kan kasa don sun suna da ci gaba suna da dukiya suna da karfin mulki Allah ka matakin hum ga gidajen su ku je ku leka ku gani yanzu tarihi zai je su ga dogon garin nan na tana da ya yi shekara ɗari kaza ina wanda suka gina ciki sun riga sun tafi sai ka zo ka samu gidan ahqaf a cikin kasar Yaman mutanen Annabi Salihu ko mutanen Annabi Hudu ina da suke gina ciki sun riga sun tafi Allah sai ah, shike nan fa asbahu la ilaha illa masakin yanzu babu su sai gidajen suna nan a tsaye sai ka tangun suna nan a tsaye sai ga suna nan a tsaye la yura illa masakin Allah ce wala kadu makkannahum fi ma in makkannahum fi hakika mun ba su ci gaba da karfin mulki cikin irin wanda ku ba mu taɓa ba su ci ba ko ba za mu ba su ci ba وجعلنا لهم خلقا وأبصارا وأفئدة فما أغنى صوتهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآياتنا وما بهم ما كانوا به يستهزئون وكان كده كانت آية القرآن كل شيء أنت باقي صعبا صعبا إزاي لا بك من شيء duk wannan karkashin fadin Allah ta'ala fadan ba su ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli shay in mutane sun bidire sai ku bude musu kofar kowanne irin abu ne mutum yana zalunci Allah na kara masa karfin mulki mutum na zalunci Allah na bashi lafiya na kara masa da wata ba daidai ba yake ba amma ubangiji ce wannan muna masa wannan istidraji hatta idza farihu bima utu har sai lokacin da mutane suka fara alfahari da irin abin da aka ba su cewa sun kisa sun kai makura a kazana hun bar su dan kai ba mu su ko ko birke su da azaba ta ta kan ba su ba tsammani ba tare da an yi kenan ba ba tare da an ba ta sanarwa ba fa idza hum su sai ga mutane suna masu sai da tsammani daga al'amarin yi sun tabbatar an da su da azaban nan da samu tsaya da kansu da su san kuma kikin da haka idan mutum ya samu kansa a cikin wata cuta wanda ke zamanin baya tashi dan ka ba kai kabari ya fara tattara gasu zuwa kabari biyo ya samu kansa cikin halin da kanuka yi a kai waje a dawo a yi magani a gida a dawo a yi maganin likita a yi na gargajiya a yi na komai dole zai sai ya mutu ita mutuwa inda take da garbi ba ta da maganin ta dole sai an mutu in ba a mutu ba dole sai an tsufa لا طيب للأيد ما دامت منقفة لذاته في ابتكار الموت والحرم يجي لا طيب للأيد rayuwa ba ta da wani daɗi ma da mutum nan kafatan lazzatu matakar ɗanɗananta yana garwaye da mai bidikarin mauti wal harami yana garwaye da tunanin mutuwa yana garwaye da sufa duk ba ɗan rayuwa waɗannan tunanin guda biyu da lalata maka kana cikin ci kana cikin sa kana cikin karatun mulki kika suna tafi da wata rana kuma zan mutu to ka dana jin dandanan gishiri ka dana jin dandanan romo wata rana kuma zan tsufa da take ya kan maka kenan ka riga ka san idan dai ka tsufa ai ba sai ba sai ma an ce wai sauka ba kai da kanka za ka sauka ba ta ce mutum ya ritaya ba shi da kai zai ritaya cikin ko me yake kasuwanci yake mulki yake ko da mutum yake shi da kai zai ritaya saboda abin ya fi karfin to tun da haka ne sai mutum ya wa ta gata duk wannan saboda yanzu duniya ta riga ta bi da mutane ido neman ta kowace irin hanya goyon bayan zalunci yin zalunci din haka mutane gaba ɗaya an riga an maka ce bar ma babu wani abu mai suna lahira a nan gaba ma an riga an ba zama an tafi in ji dole sai muna tunatar da kanmu waɗannan ayoyin amma halin da muke ciki a wannan ƙasa yanayin da muka samu kansu kanmu a ciki ta dukkan mulki da ake gudanarwa in ma wanda suke kan mulkin yanzu wanda ka san cewa babu wani alamun gyara in ma wanda suke zai su karba a gobe ko nan gaba su ma ba za su gobe da zuciyar gyara in ma wanda ake mulka din shi kanshi ba so yake a gyara ba yanzu da aka ce gaba kai bayani daga ina za a samu daga ina za mu sa ran gyaruwar al'amuran a nan kasar kamar yake soja an jarraba baka gani kamar yake farahula an jarraba baka gani waye ne gaskiya soja ko dan sanda ko kuma ainihin farar hula ko manya-manyan haikakan yan kasuwa ko malamai ko ya ko dillalan ba na ba dariya kuka yi wallahi duk wanda ya al'amuran da suke faruwa wallahi kuka abu ne ba wanda inda aka dosa a nan kawai ya kare abubuwa amma idan duk shartan da ake bukata na kasa ta rikice sun faru amma ubangiji ne kawai ya abin har yanzu ba rikice ba duk al'amuran da suka faru suka haifar da rikici a Somalia yau Somalia ta zanto in dai kana duba map sai dai ka ga cewa a komori da nan sunan Somalia amma ba kafar ba gwamnati ba kowa an rikice an kafe an daure an binne an yi meye irin abubuwan da suka faru a Burundi irin wanda suka faru a Rwanda irin wanda suka faru a Congo irin wanda Congo wato eh, eh, abin nan da yin da da waɗanda suka faru a Liberia da irin abubuwan da suke faruwa a Sierra duk abubuwan da suke faruwa suka haddasar da rikici a waɗancan kafar waɗanda suka fi su suna faruwa a nan kafar a yanzu rikici ne na addini rikici ne na bambancin yare rikici ne na zalunci shugabanni ko zalunci yan kasuwa ko menene ba wanda baya faruwa farta da duk na abudu sai riga sun cika kawai mutum ce ba a yi ba a kowane irin tsari amma tsarin wannan da ake gudana yau ake gudanar da shi a kafar nan a yau daga sama har ƙasa ta fuskar kasuwanci ta fuskar mu'amalar mutane ta fuskar gwamnati ta fuskar kowace fuska wallahi ba tsari ne wanda zai dawo da kafar ba kawai in kaga tana tafiya a haka kawai wani abu ne na ubangiji ba a sani ba amma a kowace wani abu ya faru mutum zai mamaki to ya zabi kenan za mu yi tahajjudi ne me alkanu za mu lanci shugabanni ne za mu zagi wani ko za mu zagi wani kowa a cikin karan kansa ya sani in ya mutu za a mutu hisabi shi kadai kafin kowa za a mutu tambaya cikin kabari shi kadai kafin kowa to kowanne a cikin karan kanmu ya dubi kansa ya ga shi mu'amalarsa alaƙa shi da ubangiji ya tafi kana da waɗanda suke da haƙƙi a kanta na ka ko yarinka yaya wannan haƙƙoƙin suke kana da haƙƙi na yaranka da suke aiki a ƙarƙashin ka ko kuma kai uban gidanka da kake aiki ƙarƙashin sa yaya alaƙa ta take kai da shi alaƙa ta kana zalunta sa alaƙa ta kana masa kasar fadi alaƙa ta kana masa ba daidai ba kana masa ta. in kai ne kuma gidan ya kake da ka alaka kuma kana zarin da su kana son da musu kowanne ya zuba wannan yayi kokarin gyarawa tsakanin su da ubangiji ne wallahi ki kada ne abin da kuke ne amma ni ina da laifi kai kana da laifi sannan mu manta da duk wannan me yi kokarin yi dogo ga laifin wani shi kada a cikin mu to ban yi wa kaina adalci da kuma ba kai ka adalci amma wallahi musibar da muke ciki ta wuce duk da mutum ke tsammani abin idan an faɗa maka dan salgan sai wani sarki ake ba da duk mutane ba a sana faɗa sai dai a yi shiru da sauransu kawai tun da lokaci na abin nan kai ma sai dai ka marawa tsarin baya idan kana so ka zauna lafiya kuma kana son cewa mai ka sai daɗi sai ka marawa wannan tsari baya a faka to wannan ko wallahi ban babbar razana ce to ma dai sanin tana nan muna ganin da abin da ke faruwa tana nan sanin tana nan ana jin abin da ke faruwa sauran kanta tana tana nan ana jin abin da ke faruwa wallahi ba gagaran ubangiji muke ba ubangiji ta'ala yana kyale kursa ne dan a samu wadanda za su ba a samu wani adadi na musulmi masu gyara ko yaya idan aka samu kashi ɗaya cikin garin al'umma kasar nan za su ce suna son gyara cikin mutanen su gyara to bi idan Allah ta'ala za su zanto su ne kan da garke kariya ubangiji bai danki kasan gaba ɗaya da cikin sa ba wa ma kana rabbuka li mulkal bi zulmin wa aluha muslimun ubangiji baya kama wata alƙarya da azaba matukar a cikin an samu waɗanda suke son kawo gyara ko bai tantance ko mai rashin yawan kar ka ce aini ɗaya ne mai wani irin gyara zai yi ko mu kaɗan da wani irin gyara za mu yi kowa da ke yau da ɗauki aniyar gyara a kan karanta na wallahi shi ke nan sai ga Allah kalli ko a gyara tana nan da ranka ko ba a ko ka tambaye za mu kullu sai Allah ya kalli والحمد لله رب العالمين فكفي دابر القوم الذين ظلموا ubangiji yake sai muka yanke karshen waɗanda suka zalunci kawunan a yi akhirhum bi an istusiru wato muka yanke karshen su ta yadda aka yi musu azaba ta shafe su gaba daya aka tare jin duniya su walhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah wanda yake ubangijin halittu a nasrul rusuli a bisa da taimakon manzanni wa ihlakil kafirina da kuma halaka da kafirai wa ma'ana haza, abinda ake nufi da wannan magana anna qata adabirihim ni'matun an'ama Allahu biha 'ala ar-rusul yanke kafin bayan kafirai da zame su da kawar da su daga doran kasa ta hanyar halakarwa wannan din ni'ima ce an'ama Allahu biha rusuli wanda Allah ne mutar da ita ya ne mutar da manzanni da ita allazina ursilu ilayhim wadanda aka turo zuwa ga waɗannan wadannan da haka fa zukira alhamdu da aliman lirrusuli fa zakara alhamdu sai ubangiji ya ambaci kalmar alhamdu a nan gurin da aliman lirrusuli wa liman amana bihim dan koyarwa ga manzanni da waɗanda suka yi imani da su li yahmudullah ala kifayatihi iyyahum domin su gode wa Allah bisa ga yadda ya isar musu sharran ladina zalamu sharran waɗanda suke azzalimai wa li yahmada muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa rabbahum kuma domin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbansa su gode wa ubangiji إذ أهلك المشركين المكذبين إذا أهلك المشركين المكذبين إذا الله يا أهلك الدع مشركين ذا من نمشوا تقوى المكذبين ما تقريت أوي من قالت وإن إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وقتل على قلوبكم بل إله غير الله بل إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون in ka ce da su kafirai ar'aitum ku bani labari in aka akhadha san akwai idan ubangiji ta'ala ya rikitin ku ai a sammakum ya zanto ya kulantar da ku wa abu kun kuma ya riki gannan ku ai a amakum ya zanto ya makantar da ku wa katama ala qulubikum kuma idan idan ubangiji ya tsora mulki akan zakatan ku fala ta'rifuna sai a da ba za ku iya haddace wani abu da za a faɗa ba ko a addinin ta ko a duniyance idan Allah yayi haka man ilahun ghairullah wani abin bauta ne wanda ba Allah ba ya kun bihi da zai kawo muku wannan abin da aka kwasu muku aji ma akazahu minkum bidalikum waye wanda ba Allah ba zai iya kawo muku abin da Allah ya kwata daga wurin ku unzur kayfa sarfiful ayat duba ka da yadda muke jissuya ayoyi ta hanyar buga misalai mu bayyana ayati muke bayyana da ayoyi ai ad-dalalati ala wahdaniyyati na dalilai da suke nuna kadaituwar ubangiji sun ma hum yasbihun sannan tare da haka su suna ƙara kawar da kai an haga barin ayoyin fa la yu'minuna ba sai imani a nan gudun ubangiji subhanahu wataala yana nuna girman kudurarsa wajen in ya ga dawa sai ya hana dan adam ji ya hana dan adam gani ya hana zuciya hada ke komai lokaci guda kuma in ya kan mutum ba ya da wanda zai kawo masa wannan to shi ne malamai suka ce ma'ana ta guda biyu ko dai ya zanto ubangiji ya kwace waɗannan gabbai da kafofi guda uku da ya ambata hakikatan sai yake mutum ya waye gari baya gani ya waye gari baya ji ya waye gari zuciyarsa abin da ya sani ke duk ya da ya manta ta dan Allah ya ga dama zai yi wannan suka ce wannan Allah na barazana ga waɗanda suke kafirce masu cewa inda ya ga dama sai ya musu wannan in kuma ya musu ba wanda suke kawo musu sani wannan ma'anar farko kenan ma'ana ta biyu waɗansu malaman suka ce a'a abin nufi ga ganin amma mutum ba ya da amfani a wurinsa ya gani na amfanuwa da ga ji din amma baya saurare saurare na amfani ga dukiyar amma dukiyar ba ta iya haddace masa alkhairi da zai wato ainihin ya amfani da duniya sun lahirarsa sai kasance wato ba ta haddace komai sai shirbe idan Allah ga dama sai yayi wannan kuma idan yayi wannan wane ne kake jiki wanda zai iya samun maka shirya ko an ya samun shirya mutum bai da ina laki ta wala bula anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi ba na idan ubangiji ya ga dama sai ya sanya katangar karfe tsakanin mutum da zuciyarsa ana faɗin abu na alkhairi zuciyar ta san alheri ne amma babu yanda za a yi ta iya karba to wannan kuma nau'i ne na ukuba da mutumin da ya dawoma cikin wani aiki na sabon ubangiji an faɗi kar an faɗi kar ya gidi to duk lokacin da ya gidi din nan sai ubangiji ya kada shi ne kasan da karfe tsakanin shi da abu Allah ya tsare shi ne Allah ke buga misali ke unzur kafin sarrafa al-ayat thumma hum yasifun Wannan سيتم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون in ka ce da su a ra'aika sun ku bani labari in atakum azabullah idan har azabar ubangiji ta zo muku ba da tatan wato ba da so ba tsammani au ta harafin ko ta zo a bayyane lailan au nahara da daddare ko da yini hal yuhlaku illa alqawm zalimun ai babu wanda za a halakar fa sai waɗanda suke azzalimai su ne na waɗanda suka kafirce wa ubangiji ai ma yuhlaku bis sarfi wal ghadabi illa hum ba wanda za a halakar ta hanyar fushi ta hanyar wato ainihin danka da azaba sai dai su azzalimai ma'ana idan azaba ta zo ubangiji ta Allah na dangar azzalibai waɗanda suke masu imani ubangiji ta Allah na tsamar da su kamar da ya tsamar da su a baya an gane ko wannan ma na nasu ma zikiro bihi an dayna alladhina yanhauna an su wa qadam alladhina zalamu bi azabin bahisin bima kanu yasukun wani lokacin kuma azaba hatta iya shafar ma waɗanda yake ba su ji sun gani ba wannan dan Allah ya jarrabe su jarraba ta duniya amma a lahira kuma sakamakon su zai sha babban kamar yadda matar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake lokacin da ubangiji ta'ala ya ke cewa wata ko sidar kallati fi bannan da zana zalama minkum khassa annabi kuma ya ambaci wani hadisi da yake ambatan azaba sai suke cewa anuhu laku wa fina salihun yanzu a iya halakar da mu alhali akwai salihan bayi a cikin mu sai annabi ce na'am idza kasura al-khabar yake kwarai da gaske in barna ta yawa sai an halakar da ku salihan kadai ba za su iya abin ba dan samun salihi ɗaya biyu ko uku a gari matukar mafiya rinjaye duk sun goyi bayan zalunci kuma suna yin ta to babu yanda za a yi idan azaba ta za su tafi kowa da kowa Allah ya tsare wa hal yulaku illa alqawm alzalimun ma'ana babu wanda za a halaka sai waɗanda suke wato ainihin azali كانت وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومن آمن وعصى أصلح فلا خوف عليهم ولا هم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ba وبنجي تي بابا تورو منزلني سي دومون بشارة دكما كرغني manzanni suna zuwa ne don sun masu bishara man amana ga wanda ya imani bil janna yi masa albishar da gidan aljanna wa munzirin su zanto masu gargade man kafar bin nar ga wanda ya kafirce sai su gargade shi cewa akwai wuta tana sauraron su ba ta karbe su ba da haka fa man amana duk wanda ya imani da su manzannin nan wa aslaha kuma ya gyara aikin sa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun irin wannan babu jin tsoro tare da su sannan kuma ba za su yi baki ciki ba gobe kiyama Allah ta mutu jinsu. Wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhum ma kanu wallazina kazzabu bi ayatina wanda ko suka karyata ayoyin mu da aka turo da su zuwa gare su ya massuhumul azab to lalle azaba sai ka tafe su ya kanu yafsukun dangane da abin da suka kasance suna yi na fasikanci ay yakhruzuna an sa'a saboda fike wasu da bujirewar wasu wato gabar yawa Allah ta'ala ta نعم.

يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون da ala ce kun ka ce da su la kulu lakum in ji lahi ni ba ni ba zan faɗa muku cewa ba taskokin Allah a hannuna suke Allah min ha yanzu wanda daga cikin taskokin ne Allah ke arsa wanda ya so wannan taskoki na Allah ne ba a hannu na take ba mallakar su ne shi kadai ba na tarayya da Allah wajen mallakar su abu na farko kenan abu na biyu wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibu ba shine ma qaba anni wa lam yuha ilayya abin da ya faku bari na ba tare da an yi mun wahayin ba to wannan ba ni da wata hanya da zan san shi da haka ni ban san gaibu ba wala aqulu inni malak kuma ni ban taba ku ba ni mala'ika ne ni bai adama ne kaman ku da haka ni ba mala'ika bane cikin mala'ika in astabiu illa ma yuha ilai babu abin da nake bi sai irin abin da aka yi mun wahayi ya zuwa gare wannan abin da Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nake nan kowa ya tun ana maka kafin a yi hijira zuwa madina saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san cewa shubuha da suke sa mutane su fada cikin shirka galibi tunanin kishiyoyin da suke jingina ma Allah tunanin cewa wannan suna da wani tasiri a rayuwa ko alalakalli suna da wani abu na falala da matsayi din a wurin Allah wanda ya tsara na sauran da kuma mutane tunanin cewa suna da wannan falalan ko suna da wannan matsayin a wajen Allah sai ya sa mutum ya ɗauka to tun da suna da matsayin bari in roƙe su a madadin roƙon Allah din an fahimta ko yanzu waɗanda suka fara shirka na farko a duniya su ne mutanen annabi nuhu alaihi salam wa suka dingina ma Allah a matsayin kijiyoyi sun dingina ma Allah wudda da suwa da yabu da yabu da kuma nasar da wudda da yabu da yabu da nasar da suwa'a waɗannan dukkanin su salihan bayi ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukari daga abdullahi dan abbas mutane ne masu ibada masu kiyaye dokar Allah yayin da suka mutu sai almajiransu da danginsu da 'ya'yansu suka ce to su wani suna da matsayin da ko da bayan sun mutu ya kamata a ce an yi mutum mutumin su don tunawa da su dan haka sai suka yi mutum mutumin su ana ganin su ana tunawa da su da ayyukan da suke na alkhairi su waɗannan wanda suka yi mutum mutumi suka zo suka mutu su ma 'ya'yansu suka zo suka mutu su ma yayin suka zo suka mutu a sai da jikokin jikoki suka zo yayin da suka taso sai ke dan ya zo ya ce da su iyayenku da suka mutu fa na asali wanda suka yi mutum mutumin waɗannan zaliyan bayan sun yi ne don su dinka ta musu sun yi ne don su sa su zanto wasila tsakanin su da ubangiji su rinka tawassuli da su da kuma me zai ana ku rinka tawassuli da su tun da sun san dai salihai ne har iyayen kuma sun ba da jira kan salihai ne kakannin ku sun ba da jira kan salihai ne kun san sun fi ku salaha tun da sun fi ku salaha su ne ya kamata kenan su wuce muku gaba zuwa ga fadar ubangiji ku masu da ne ba ku kuma bai irin nasu ba su suna da falaloli ku ko ba ku da wannan falalar da haka sai suka ci gaba da bauta kama waɗannan salihan bayan da sunan tawassuli da sunan kama kafa aka tuno annabi nuhu alaihi salam yanzu ya yi musu wa'azi ya zauna a cikin su alfa sanatin illa 50 ama shekara ɗari tara da hamsin yana ta wa'azi amma abin da dangin su ke faɗa ma dangi la tazurunna alihatakum wala tazurunna waddan wala suwa'an wala yahusa wa ya ya'uka wa nasra haka san ka rika zuwa junan su wasiya kar ku kare allolin ku ku rabu da shi ta faɗa abin da zai faɗa kar ku kare allolin ku kar ku kare ababen da kuke wasu tawassuli da su kuke bauta musu la tazurunna waddan wa wala suwa'a kar a raba ku da wasu. kar a raba ku da suwa kar a raba ku da yagusa da yagusa da nasara kar a raba ku da su an bayi kar ku da raba ku da su wannan shine kashin bayan su ba su Allah ce wa kada adallu kasira wa kada adallu kasira wala tazidu zalimina illa dalala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda kurakuran su din da suka yi ughriqu sai aka zulmiyar da su da ruwan tufana a udu khidu nara kuma za a shigar da su wuta gobe kiyama wallan yajidu lahum min dunillahi ansara ba wani da zai taimaka masa wanda ba Allah to shi yasa sai wannan ya zanto tun daga kan wannan mutane na farko da suka fara shirka su suka fara sunnan shirka a bangata dan annabi da shine farkon manzo kafin ya zo babu wannan shirkar waɗanda mutane suka fara yin shirka da suka yi ta tsuwa annabi to tun daga lokacin duk galibin masu shirka sawa'un wanda suka ambaci wani gunki sai ka samu asalin wannan gunkin mutum mutumi na wani salihin bawa sai suka zo suka yi suka yi mutum mutumin su don su ta wasu ne kuma sai ka samu asali da sunan ta wasu ne da aka shiga halin da aka ce da sunan kama kafa da waliyai ko da bayi duk tarihi duka idan ka daga nan ta faru asali yanzu ka dauki da lata da al'uzza da manat misali lat daga cikin maganganun malamai wajen fassara afar aikin bil wal uzza suka ce lat din nan ai wani mutum mutumi ne aka yi gunki ne wanda ake bautawa amma asalin ta sunan wani mutum ne a lokacin jahiliya wanda yake hidima ga ɗakin ka'aba wanda idan mutane maziyarta ɗakin ka'aba sun taso daga garuruka masu nisa shi ke zuwa ya samo garin alkama garin fulawa ya yi kunu da shi ko ya yi ruwa kunun zaki yana tanadar wa mutane saboda ba abin da ke da kima a lokacin a maka irin ruwan sha saboda zafi a wannan lokacin saboda yi yake tanadar wa ta ɗakin Allah irin wannan hidima lokacin da suka ga ya mutu sai suka ce ka wani shi ya kamata a mata salihin bawa aka ci cikin ya mutum mutuminsa da aka mutum mutuminsa kuma ja gani sai aka bauta masa sai aka roke shi sai aka ta wasu dai shi kenan duk ta wannan hanyar aka cika a ce wane tarihin bawa ne sanan aka cika dan mutum da suke bauta annabi Isa alaihi salam ai dan san ga wata hanya ce ubangiji ya bi na wajen halitta annabi Isa wata sababan da sauran ne da sauran mutane da haka sai suka dauka wannan na baki tasirin ya zanto kenan a iya bauta muka a kyali Allah duk inda ake shirka sanan ba su cika wannan na faɗa haka dan wayar da kai da kuma isar da sako ga yan uwa da dama daga cikin yan uwa da dangin mu da suke samu kan cikin bid'a irin bid'a da suke shirka da sunan walitaka da sunan karama duk daga wannan hanyar to ke sa sai Allah ke jaddadawa duk duniya ta yi ittifaki in dai duniyar musulunci ce ba wanda ubangiji ya fi kauna irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko mai matsayi irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce shi fi kowa matsayi amma tare da haka sai aka ce yake na a duniya wannan al'amura guda uku duk ya faɗa ba sa hannun ba a hannun wasu gina. idan aka kore su a hannun annabi sai wani ya zo daga cikin jikokin annabi zai samu wannan قل لا أقول لكم إني خزائن الله ka ce da su ni ban ce ba ku ga Allah a nuna suke ba Allah yake kuma ga annabi ya faɗa ga kuma qur'ani ga kuma ayar ba a tafi hukuncin da ba la aqulu lakum indi khaza'inul lahi idan taskokin Allah ba sa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu sai kuma a zo a danka taskokin a hannun wani daga cikin wanda zai zo bayan sa zai yi ya dauka cewa zai iya arzikawa zai iya talautarwa waye la aqulu lakum indi qaba'il Allah farko kenan wala a'lamu al-ghaiba kuma ban san gaibu ba ka faɗa musu wannan idan ya zanto annabi sallallahu alaihi bai san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar shi ta hanyar wahayi sai wani ya zo da karshe kuma ya zo ya san gaibu zai yi kenan dalilin da dama sun nuna Allah bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam kuna sanar da bukhari wanda annabi sallallahu da ya aka tsaya aka yada zango abin wuyan da Aisha na Aisha ya fata da ya fata annabi sun yake a tashi aje ne ba aka bazaba cikin daji ana ta nema cikin sahara Aisha ta da abin wuyan radiyallahu ta'ala an aka yi ta nema aka rasa kuma gaji a wannan wurin ba ruwa ruwan da ke da su ya kare lokacin sallah ya rasa yadda za a yi har aka zo mutane da kai tsago wajen sunna Abubakar so gaji nan kirka ta je ta tsare annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya tsaye da mutane an tsaya wurin da ba ruwa ga lokacin sallah yi. Abu Bakar ya tafi zai mata fada sai ga annabi na barci kan cinyarta tare da haka yazo daga baya wajen kugun da yana zungurarta da dakin tsare annabi sallallahu alaihi wurin da ba ruwa Aisha ta ba abin da ya hana in yi motsi sai matsayin annabi idan ne motsi zai farka amma na ji zafin dukan da ya mutu sanin yin haka ubangiji ya saukar da ayat yau masu saboda lokacin sallah ya ba ruwa a wannan lokacin bayan an riga an hakura sai da aka zo za a tafi aika ta hukar rakuminta an ta aika rakumin rakumin ya ta sai ga abu da karkashin rakumin idan annabi ya san gaba zai wale da sabai su ji me ba ba zai ta ga kan da kashin rakumin ba ta mi saki ba ta ne ba to wannan ɗaya daga cikin misalai ba su tarin yawa waɗanda za su na maka abubuwan sun faru wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ba sai dai Allah na sanar da annabawa abin da yake sanar da su wannan in an sanar da su dangane da su wato ɗan din kenan abin bai zama kai ba amma yana nan a matsayin sanade mu kuma a wurin sauran mutane amma su tun da Allah ya sanar da su da riga zama gaba saboda da jebu wani amri da yake abu ya iya zantowa jebu a wurin waɗansu mutane a wurin waɗansu ba jebu ba yanzu ke cikin da ke cikin masallacin nan mu ba ba ne a wajen mu amma yanzu mutumin da ke zaune ka zauna ce akwai wani masallaci a gaban daya ke kike nawa ne a ciki bai taba zuwa masallacin nan ba bai taba kaza kaza ba zai iya faɗa yanzu ya zama gaibi shi a wurin tun da bai taba zuwa masallacin ba amma mun nan da muke cikin an sai ke kike nawa ne a masallacin nan sai mun nawa ne kaga da zama gaibi ba wajen mutum mun riga mun sai to shi idan ya zanto annabi bai san gaibi ba to kuma sai daga cikin jikokin sai san gaibi kenan wala a'lamu ghaib wala aqulu inni bala kuma ni ba na san ka cewa ni mala'ika ne in astaju illa ma yuha ilai duk ba abin da ko ga ina yi to abin da aka mun wahayi ne cewa in zo in to dai ya zanto annabi kansa mukayyadun bil wahayi nabiyyun bi ghairi wahayi la yatasarrafu shi kansa baya kaiwa ya komo ya tashi zauna sai in wahayi ya ce tashi ko zauna to sai wani kuma ya zo kawai su gidin kansa ya ce ita shari'a ma gaba daya ta awam sai su khawas ba zo su da shari'a wallahi irin waɗannan sufayen da suka tumbaza har ba annaba suke faɗa ba kai magana ta suka yi ita shari'a ta annabawa ce da sauran gama gari yanzu annaba sun zo mai gina wurin suka ce amma mu waɗanda suke kawai ba mu da shari'a su suna da hakika ne kawai ba su da abin da suka ce su ba ruwansu da shari'a shari'a wannan ta annabawa ce shi ne cikin ai su a wurin su wali ya ba annabi ba a wace a rubuce da sun faɗi wannan suka ce makamun nabiyyi na silbar zafi me fuwaikan nabi fuwaikan me fuwaikan rasuli wa dunal wali wai makamun nabiyyi na silbar zafi matsayin annabawa a barzahu barzahu shine bayan mutuwa kafin a tafi kiyama matsayin da annabawa suke da shi a wannan fuwaikan rasuli yana dan sama da manzanni kaɗan dunal wali amma ko bai kai na wali ba to yaya doriyar take kenan waye a karshen kasu kenan manzanni sannan kuma suwa take sama sannan annabawa sannan kuma waliya sun sama maqamun nabiyyin fil barzakhi fuwaikar rasuli wa dunal wali eh fuwaik tafsiri ne na abin nan na kuwait wato bayan ka kadan ka ka ce kuwait bayan ka kadan a maimakon ba ko ka ce kumail kafin ka kadan a maimakon tabl wa yakar rasuli wa duna wadi to mutanen da suka bada ka da haka da duk ne zo je wa kunna bahar wa qahtal anbiya wa tahili mun shiga ko da annabawa sun tsaya ba sai ka to amma duk wannan sai ta ayi salihai ne idan kace ba haka ba kai ba ka son an bai ba ka son wanne ne wanne ne auliya wallahi wanne ne wanne ne ai ta wani magana da wani ana wani zaurance ba ka jin abin da ake faɗa ko kuma dole kuma kai da wannan wani zaurance da ba ka fahimta kuma wai dole ka yi kun hal yastawi al-a'ma wal basir kin ka ce da su al-a'ma wanda yake makahu wal basir da wanda yake mai gani za su yi daidai da juna afala ta tafakkarun cikin ba za ku yi tuntuntuni ba ku yi zalika cikin haka fa tu'minu dan wannan ya za ku zuwa ga yin imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ji mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ana duba illa man safi an nafsa wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin wato idan mutum zai tambayi ma'anar aya kuma ya zanto cewa ko bai haddace ta sosai ba to ya kamata mutum ya duba a cikin qur'ani sai ya rubuta ya koyi daga cikin qur'ani a maimakon ya rubuta da ka kai ta samu kuskure wajen canza wasan harufa da wajen su kamar nan gurin akwai kurakulan rubutu masu tsarin yawa ni da na karanta ta ne a yadda suka cikin qur'ani din ba yadda ya rubuta ba sai ya rubutu na fahimci dai ayat da yake so faɗa kenan da haka idan mutum zai tambaye ma'anar wata aya to sai ya bude qur'ani sai ya rubuta kai da shi dan ya abin nan ko ya fara kawo farkon ta yace zuwa karshen ta ko da bai kawo duka gaba ɗayan ta ba Allah kan dai mutum ya fahimci ne aka tambaye shi dan wannan ya ba mu kiyaye kar mu yi rubuta qur'ani irin yadda mu da dama haka da kuskure bai dace ba wannan ma'anar wannan aya wannan ma'anar wa man yarghabu an millati wa man yarghabu an millati ibrahim illa man fatiha nafsa ubangiji ce babu wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim illa man fatiha nafsa sai wani da ya rautar da kansa sai wanda ya dolantar da kansa shi da kawai zai addinin annabi ibrahim to abin da ake nufi da addinin annabi ibrahim kuma shine musulunci ko musamman tauhidi shine addinin annabi ibrahim an gane ko dan nuna mana addinin annabi ibrahim tauhidi ne tsantsa lokacin da yahudu suka yi da'awar annabi ibrahim nasu ne nasara ma suka yi da'awar annabi ibrahim nasu ne ha ko mutanen maka suka ce nasu ne sai Allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-muslimin kaga addinin sa bai kamata yahudanci ko nasaranci ba addinin su kuma babu shirka sai dan tauhidi addinin sa kuma sunan sa ne musulunci to ne ma'anar wa man yarda an millati ibrahim dukkan wanda ya kyamata addinin annabi ibrahim ba wanda zai wannan fa illa mun fatiha nafsa sai wanda ya wuce da kansa ilin yarhabu ma bin sarafiba akan ce ragiba fi kaza idan mutum ya yi sha'awar abu akan ce ragiba an kaza idan mutum ya yi kyamar abu wato kana iya fassara shi da kwadayin abu ko kyamar abu wannan ya danganci da wani irin harafi ne fi'ilin yayi ta'adiya fa idza ta'adda bi an to a wannan lokacin sai zanto ma'anar sa kyama idan ya zanto yayi ta'addi kuma da fi sai zanto ma'anar sa ne arraba ta fi ka yi cewa ragabtu fi kaza ragabtu fi hadin kitab na faɗe shi dangane da wannan littafin ragabtu fi kaza na faɗe shi dan yi kaza amma idan kake ragabtu an kaza wato ta kyamu su kaza kenan sai ka nake ta mar ba an sunnati alaysa minni sai yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man yarghabu an millati ibrahim kaga wanda yake masa kenan da ya zama fi kai ma'anar ta kan shi an gane ku illa man tafi a nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa laqad istafainahu hakika mun zabe shi shi annabi ibrahim alaihi salam duniya dunya anan gidan duniya sai da muka sanya ke zanto shugaba inna ibrahim kana ummatan kana sallan da hanifa wa zibtu la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama shine istafainahu Allah ya zabe shi zanto shugaba wa innahu fil akhirati lamin salihin kuma lalle ki annabi Ibrahim a ranar tashin kiyama yana cikin salihai to kalmar salihai idan an kawo ta tana shafar har annabawa da manzanni da sauran mutane gaba amma idan aka kawo kalmar salihai kuma aka kawo ta annabawa a lokacin sai zanto annabawa daban da salihai sai zanto makamin annabawa shine makamin kuma salihai kuma suna bi musu kamar yadda Allah ya ce wa man abin da wani yi kama ana mallahu alaikum minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was kaga annabiyuna anan gurin daban da sai to cewa na saka su bata kai ta annabiya ko amma idan aka kawo to aka yi har annabawa suna shiga ciki sai dai idan an shiga cikin to kuma wannan ya wannan wannan ya wannan to a lokacin kaga manzanni sun fi wato sauran annabawa annabawa kuma sun fara sauran da suke a cikin gida wannan shine ma'anar wannan wannan kuma yake cewa wai wai na tabbatar ayoyi na tare da goma da sha ɗaya cikin surutun mujadala ni ban hada sai lissafin ba abin da zai zuni na hada ce qur'anin amma ba ka kawo aya ka ce wannan talawa ce ba zan iya gane wata yanzu aiki za ka bani kenan har sai na kirgo tun daga farko saboda haka in kana da inda mai qur'ani sai ya gida mu gane wace ce ta sarrafa ta goma da sha ɗaya kafin ma an tambayar gaba mai tambayar gaba yana cewa yau mu tashhadu alaihim alsunuhum wa dihum wa zulhum bima kanu ya'malun da kuma ayata al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu bima kanu ne yaktubun kaga ne ya rubuta ya amaluna duk da wannan yana kada bada shawara akan idan mutum zai rubuta qur'ani ya bude ayar ya rubuta in ya san bai kiyaye ta sosai ba sosai wai kin akwai cin karo da juna tsakanin wannan ayoyin ba cin karo da juna ayan farko tana cewa yawma tashhadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yamadun ranan da harsunan su da hannayen su da kafafun su za su bada shaida kan abin da suke aikata wannan aya an kawo ta ne cikin ayoyin da suke wanke Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da bifanta da aka yi cewa ta yi zan to shi ne ubangiji ya kawo wannan eh ban ji ba to bari in karanta ban karanta wannan ansa ba tukuna ayar gaba kuma tana cewa al-yawma naktimu ala afwahi wato ainihin yau za mu hana harsunan su yin magana wato kallimuna aidihim hannayensu ne za su yi mana magana wa wani kafafun kafafunsu kuma su ba da shaida lima kanu ya'malun don da suke suka aikata wato sun gudan an nuna da harshe da hannaye da kafa za su yi magana nan kuma an nuna harshe ba zai ba sai hannaye da kafa ba cin karo da juna wannan aya tana magana kan waɗansu nau'i na mutane daban wannan kuma tana magana kan waɗansu nau'i na mutane daban don saboda haka ga waɗanda ake magana su a nan ba su ake magana su a nan ba wadansu malaman kuma suka fassara kan yadda abdullahi da Abu Sufyan ce al matama wato kiyama matsayi matsayi ne a wannan wurin za a zo harshe ba zai magana ba sai hannu sai kafa a wannan wurin kuma za a zo harshen kuma zai magana a wannan wurin za a zo sai fatar jiki ce ma za ta yi magana saboda matsayi matsayi ne a kiyama saboda haka babu cin karo da juna tsakanin su waɗannan ayoyi ta mai inna mannajawa ita ce aya ta goma ta tara ba su da آية تسري يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتنازعوا بالإثم والعدوان وما أتيت الرسول وتنازعوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تنشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفقهوا في مجالس فافقهوا يفتح الله لكم فإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير. في طويلة أيوه ديكم idan na kuma fasara su kuma za mu wuce lokacin da ya kamata mu tafi sai dai me yace biyu mu baki darasin da Allah ta kamar kuma yace wala ta'kulu min balin zikra sallallahu alaihi wa innahu la fisq wannan wawu din wawun bai ce wawul hali ko wawul afati ko wawul hali wata jawar Allah ta yi wata tambaya wanda dai ba zai iya karanta wannan tambayar ba amma in tana son an tarta sai su turo mai gidan take ko su zo ita mai yin ta ba ta sai ku zo makaranta ta ba malama mai kuka ba ta ansa amma ni ba zai iya karanta wannan tambayar ba wannan filin ta a sannan kuma wannan wani ne ya jefar da makullai idan mai suwa ce zo da sauran auren wannan dan uwa din da yake yankari wanda kwanaki zo masallacin bai ruwa wani bature idan kasar ingila da ya musulunta zai aure yan najeriya kuma ra'ayi cewa idan lokaci yayi za mu je sauna auren sai kike wani tsari aka yi nake to ni dai ban san tsarin da aka yi ba saboda haka dai na riga na san dai akwai wata sai uwa da suke mun magana kuma za mu yi tafiya tare da su a wannan rana ta juma'a idan Allah ya kai mu dan juma'a ne za a daura auren ka kuma a saba kai dima wato rana ce kenan idan Allah ya kai mu saboda haka duk waɗanda suke da wani tsari ina ganin mafi kyau sai su bi ta kan kwamitin masallacin Beirut Road su tsara yadda za a yi tafiyar waɗanda suke da sha'awar ko su zama motar haya kenan ina ga zai fi samun tsari ko wato waɗanda kuma za su tafi da motocin su na kansu zai sani da ranar juma'a za a saura ran kuma yankari kuma yana jin tafiya daga nan zuwa yankari idan mutum ya tafi kai tsaye yana bukatan alal akalli awa hudu zuwa hudu da rabi domin daga nan zuwa boki awa uku dan kilomita ɗari biyu tamanin daga kuma boki zuwa can gurin ko saba'in ko ɗari ko da wani abu makamancin haka saboda haka yana bukatan awa hudu da rabi ko na awa makamancin haka kuma za a saura auren bayan kallon juma'a ne